فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي uwa, يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta abauta masa muna masa godiya ya ba mu dama za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam na babban malamin musulunci al-hasib abul fadl ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani ash-shafi'i Allah madaukake jigansa da rahama karatun da muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'ar bilal ibn rabah dake tula close unguwar fadamar mada a cikin garin bauchi yau wunin asabar a wunin litinin bakwai ga watan jimadar akhira na watan boko nawa ne yau aiki kwana biyu ne tsakaninsu yau ya zama bakwai na a'a sultan bakwai shine bakwai din yau bakwai ga watan jimadar akhira hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1446 tara Da watan 12 2024 girgin miladiya wannan kuma shine darasinmu na 79 kashi na biyu daga cikin darussan da muke gabatarwa a cikin wannan littafi a wannan masallaci muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dacar da mu faɗan daidai ba mu ikon ake da daidai za mu tashi babu libas babin da zai magana akan sutura hukunce-hukuncen da suka safi sutura abin da ya halatta mutum ya yi amfani da shi na sutura ko kuma abin da bai halatta ya amfani da shi na sutura ba asali kowace irin sutura asali halal ne kasa sai idan shari'a ta zo ta ce kar karkasa kaza domin asali a cikin mu'amala ta duniya al'ibaha ne haramun yanzu duk zaman da kai in ba a samu wani dalili da ya ce an hana zaman mutu halal ne kai wannan zama duk irin kwanciyar da kai in ba a samu wani dalili da ya ce kar a yi ba to halal ne kai wannan kwanciyar <coughs> duk irin tafiyar da kai haka duk irin rigar da kasa ko duk irin hular da kasa ko duk takalmin da kasa in ba a samu dalili na shari'a da ya ce wannan abun kar a yi ba to asali shine halal huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah madaukaki shi shi halitta muku abin da ke bayan kasa da wannan ayar da wasu dalilai na hadisa annabi sallallahu alaihi wasallama malamai suka tabbatar da ƙa'idar al-aslu fil ashiya al-ibaha asali a cikin al'amura na duniya na mu'amala shine halacci da haka wannan babin da malam ya kulla babul libas zai yi magana ne akan abubuwan da shari'a ta hana amfani da su saboda duk wanda ba a faɗa ba ba a ce kara amfani da shi ba to ya halatta amfani da shi da aka babu bukatar yanzu ana cikin ga cewa ya halatta kasa kaza ya halatta kasa zanna bukar ya halatta kasa da manga ya halatta kasa da ra babu bukatar wannan in akwai wanda shari'a ta hana ne sai a ce to kar kasa kaza an fahimta ko wannan kuma zai nuna mana addinin musulunci addini ne wanda yake gamamme babu wani bangare na rayuwa da ya bari ya yi magana akan kome naka ba ka bukatan wani abu wajen addininka ba wanda ya samu wannan sai musulmi komai naka addinin addininsa ya yi magana akai babu wani bangare na rayuwa da addinin musulunci ya bari face ya tattauna a kansa ya bada hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala sai dai mutum bai sani ba sai ya tambayi waɗanda suka sani hadisi na farko da malam ya kawo a wannan babu babul libas malam yace ana abi adil al-ash'ari radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harir rawahu abu daud wa asluhu fil bukhari malam yace hadithan abu amir al-ash'ari abu al-ash'ari Allah ya kara masa yadda yace qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace la yakunanna min ummati aqwama za a samu wasu mutane daga cikin al'ummata yastahilluna al-hira suna halatta zina wal harir da kuma tufafin alhariri wannan hadithin al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi sai malam ya ce wa asluhu fil Bukhari amma asalin hadisin yana nan cikin sahih Bukhari anan malam ya kawo wannan hadisi hadisin Abu Amir al-Ash'ari kuma hadisin Abu Dawud a ah, al'imam abu dawud shahararren riwayarsa ta littafinsa ya kawo ne an abi amir au abi malik hadithin ko dai daga abu amir al'ash'ari ko kuma daga abu malik al'ash'ari da shakka al'imam al-bukhari rahimahullah ya rinjayar da cewa hadithin abu malik ne amma ibnu hajar rahimahullah sai ya kawo shi hadisin abu amir da ko da ya kawo shi da shakkunsa ko kuma ya rinjayar da abin da galibin malamai suka rinjayar cewa hadisin abu malik ne kamar da imam bukari rinjayar haka nan kuma ya zo a ce riwayar abu dawud din ma riwayar ibnu dasa an abi malik haka riwayar abu dasa ta zo da shi ba abu amir ba abu malik haka nan kuma da imam ahmad ibn hanbal ya rawaito hadisin shi ma daga abu malik haka ibn abi shayba shi ma ya rawaito hadisin abu malik ibn hibban rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala shine ya rawaito cewa abdurrahman ibn ghanam ya ji daga sahabban guda biyu duka abu amir al-ash'ari da kuma abu malik al-ash'ari to da ya kamata al ibn hajar rahimahullah ko da ya kawo shi da shakka yadda abu dawud ya ruwaito shi a cikin shahararren riwayarsa ko kuma ya kawo riwayar ya ce an abi malik ba an abi amir ba duk dai wannan ba zai cutar da hadifin ba kasance da abu amir al da abu malik al-ash'ari dukkan su sahabban manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama wa sahabatu kulluhum uduli mu kuma ahlus sunna a wajen mu sahabban manzon Allah duk mutanen kirki ne ba mai cewa mutanen banza ne sai mutumin banza amma duk mutumin kirki yana kallo wa sahabban annabi a matsayin mutanen kirki dan suka ne ga annabi alaihi salatu wassalam zagi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace duk abokansa da ya rayu da su mutanen banza ne ba na tsammanin wani zai zo ya same ka ya ce ka baban ga mutumin kirki ne amma matsalar shi shine duk abokan yin iska ne ba na zamanin zaka ce bai zage ka ba ko ba zaka ce ya zage ka ba dole ka ce ya zage ka a to bahaushe na cewa abokin barawo da haka masu cewa sahabban annabi mutanen manza ne suna fa zagin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama kai ce ba su sani ba Allah ya shiryar da su da haka hadisin ko dai abu amir ko kuma abu malik duk babu matsala duk hadisi ingantacce ne yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce kunan na min ummati kowamun za a samu wasu mutane daga cikin al'ummata yastahilluna al alhira suna halatta alhira haka ya zo a wata riwayar wata riwayar marwaita hadisi suna cewa yastahilluna al-khazza da kha'un da dugo da kuma zayu amma ka san zamanin da ba dugo ake yi ba yadda kaga ha da ra din haka ake barin su in kha'un din ne ma ba dugo in jimun din ne ma ba dugo kai ka sai da za karanta haka ra'un ta iya zama ra'un ce ta iya zama kuma zayun ce to sai marwaita suka yi sabani akan wannan harafin shin alkhazza ne ko alhira akwai bambanci wajen ma'ana tsakanin alhira da kuma alkhaz domin suka ce alkhaz wato a nau'i ne na alhariri ko kuma ka ce wato alhariri ne da aka cakuɗa shi da wani abu bai zama zalla ba idan aka gaure alhariri na ji wasu hausawa suna fassara alhariri da me da suluki amma dai gaskiya fasa shi da alharirin ya fi domin malamai a zaure galibi sun fasa alhariri kawai suke ce masa alhariri to alkhaz suka ce wato ko dai nau'i ne na alhariri wani nau'i daban ko kuma cakuɗe tsakanin alhariri da wani abu aka cakuɗa sai da ake da shi alkhaz sai ya zama hadisin yana magana akan wasu mutane cikin al'ummar manzon Allah za su zo suna halatta wani keɓantaccen alhariri sai kuma ya ce wal harira da ma haririn alharirin gaba ɗaya wato sai da zikirul am ba'dal khas bayan an kebanci an ambaci wani bangare wani kala na alhariri sai kuma aka hade gaba ɗayan ma aka faɗa ko ya zama saboda karfafa maganar cewa lalle za su suna halarta wato suna halarta abin da Allah madaukaki haramta kenan ko kuma alhira suka ce alhira ko ma'anarsa az-zina wasu mutane daga cikin al'ummar manzan Allah za su zo suna halatta alhira zina walharir kuma suna halatta tufafin alhariri alharir hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo za mu karanta su a gaba waɗanda suke nuna cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta sanya tufafin alhariri ga maza amma ya halatta wa mata hadisai za su zo a cikin wannan babu insha Allah tabaraka wa ta'ala kan wannan mahallu shahid dai anan shine a ko abinda ibnu hajar rahimahullah yasa ya bude wannan babi da wannan hadisin dan nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna a cikin wannan al'ummar ta safa za a samu wadda za su zo suna halattawa duk da cewa ya haramta idan ka ɗauki halatta zina za ka gama ujizar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarara da take bayyana yau a duniyar mu ta yau yadda ake tallan zina mata suke tallan zina suna tallan kansu a zo a yi zina da su in ka shiga social media wal iyazu kamar ka ce ba su taba sanin Allah maɗaukaki ya saukar da wata ayar da ta haramta zina ba mace tana tallan al'aurarta ta fitar da tsaraicinta ta sa nan wayarta tana neman mai zina da ita Allah yi sauka da annabi yace la na min ummati yace daga cikin al'ummata manzan Allah ya haramta alhariri Allah da kansa ya haramta zina to sai gashi annabi alaihi salatu wasallam yana nuna cewa wasu daga cikin mutane kuma sai ce ummati al'ummata za su halatta wani zai iya fahimtan to tunda manzon Allah ya ce daga cikin al'ummarsa wani zai iya fahimtan ashe kenan in an samu wani ya halatta haramun kenan bai zama kafiri ba domin malamai sun tafi akan cewa duk abin da Allah maɗaukaki ya haramta wani ya halatta to ya kafirta zina haramun ne idan mutum yayi bai kafirta ba sata haramun ne idan mutum ya yi bai kafurta ba amma in ya ce halal ne to ya halatta abin da Allah ya haramta to ya kafurta to wani zai iya fahimtar nan ai gashi banza Allah ya ce kuma yana mutu daga al'ummarsa ne kenan ba su fita daga cikin al'ummar ba a nan ana nufin al'umma kashi biyu ne akwai ummatul ijaba akwai ummatul da'awa ummatul ijaba su ne al'ummar manzon Allah wanda suka amsa kiran suka shiga addinin musulunci akwai kuma ummatu da'awa su ne waɗanda suka amsa kiran su wato an aiko manzon Allah gare su da haka su ma al'ummarsa ne amma ba su gaskata shi ba domin Allah ya aiko manzon Allah zuwa ga duk duniya ne duk wanda suke duniya al'ummar annabi ne amma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhiran walakin aktharun nasi la to dukkan mutane al'ummar annabi ne yau tun nan da Allah ya aiko manzon Allah har tashi alkiyama duk al'umma sane amma duka ne suka amsa kiransa a a to ana nufin ummatul ummatud da'awa domin in har sun halanta sun halatta abin da Allah madaukake haramta to sun bar addinin musulunci an fahimta ko duk da cewa za a iya dauka cewa masu halatta wannan kala-kala ne akwai wanda zai halatta saboda bai sani ba a ce masa zina ya ce halar ne mana saboda shi bai san haramta ba ne to kaga wannan jahilci ne ba zai kafurta ba amma wanda ya sani Allah madaukaki ya saukar da ayawa la taqrabu zina amma sai zo ce kuma zinan zinan halalci to wannan malaman musulunci suna ganin ya bar addinin musulunci domin yana ne fito na fito da Allah ne kai Allah yana haramtawa shi kuma yana halattawa kenan ya bai da kansa shi ma Allah ne waɗannan abubuwa guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace wasu mutane za su halatta yana nuna haramun ne kenan zina haramun ne sanya tufafin alhariri haramun ne anan hukunci ne ga mamme kenan sanya tufafin alhari gaba daya amma akwai dalilai da suka zo suka nuna cewa alharirin nan an haramta shi wa maza ne kadai mata ya halatta sanya tufafin alhariri an fahimta ko da yawa daga cikin malaman musulunci sun nakalto ijma'i akan cewa sanya tufafin alhariri ga maza haramun ne kama alqazi iyab rahimahullah a cikin littafin mai albarka sharhi sai muslim ya nakalto ijma'i cewa haramun ne a wajen dukkan malaman musulunci duk da cewa an samu maganganun wasu Da cikin magabata da yake nuna kamar suna amfani da shi ko suna halattawa sama wani lokaci ka samun maganar wasu malamai abu zai harfi kulwar ijma'i ba ko dai ka samun cewa lokacin sun yi maganar daga baya kafin ijma'i ya kullu bayan ijma'i ya kullu su masu janye la'alla lokacin hadisi bai isa su ba da haka da aka tambaye su tufafin alhariri suka ce halal ne ko ma suka sanya amma daga baya dalilai da suka zo musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana shi kenan su ma suka bari sai ijma'i ya kullu kenan sun yi taraji sun bar maganar ta tada an gane ko abinda da nake so in shara zuwa gare shi anan samun wata magana da zaka gani a cikin littafi wani malami ya saba baya hana kulluwar ijma'i baya hana kulluwar ijma'i ta yiwu ma shi wancan yayi maganar ya tafi ma amma daga bayansa kuma sai ijma'i ya kullu cewa duk malamai sun yi ijma'in cewa wannan abun haramun ne to ya zama haramun da ijma'i kuma waccan maganan da yayi kafin ijma'i ya kullu ba ta hana kulluwar ijma'i sannan bayan ijma'i ya kullu wani kuma ya zo daga baya ya ce wannan abun halal ne ba zai warware wancan ijma'in ba Allah ya sa an fahimci wannan karatu وعن هذيفة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وأن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه رواه البخاري حديث هذيفة الله يكرم سيده يتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا أن نشرب مشاء في آنية الذهب adh a koran gol wal fiddati ko koran azurfa wa an na'kula fiha ko mu ci daga cikin su wa lubsil hariri kuma annabi ya hana sanya tufafin alhariri wa da kuma dibaji wa najlisa alaihi ko kuma mu zauna akai rawahu al-bukhari wannan hadisi al-imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi wannan hadithin na huzaifa Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hani mu sha duk abin da zamu sha daga kore wato masaki duk abin da yake masaki ne saboda al'aniya a wancan lokacin shine abin da suke masaki kada ka ce wai sai ƙwarya irin ta gargajiya da aka sani a duk wani abin da yake masaki ne ya shiga cikin wannan hadisin da aka kofi ya shiga an gane ko da duk wani abin da ake iban abu a sha da shi ya shiga cikin wannan hali manzon Allah ya hana a sha daga masakin da aka yi shi da gol haka nan ya hana a sha daga masakin da aka yi shi da azurfa saboda akwai nau'i na ne akwai israfi da oju da kibir akwai nuna isa da jin kai da girman kai da nuna kakai abin da mutane suke nema ido rufe in ji bahaushe amma kai kuma saboda wadata la'alla wannan kofin gwal din da za ka sha abinci da shi ya yi sai ce ina aka ce maka wannan kofi ne misali na gol kada ga mutum nobe ciyar gol din da ya kai wannan kofi to saboda isa a yi maka kofi da gol ko da azurfa ka zo kana sha wani akwai jin kai a ciki jin kai kuma haramun ne a musulunci ka rinka jin kai wani ne kai ba kowa bane fa wallahi kai ba kowa bane na malam ya ce farkon ka ne karshen ka mushe kuma haka bane sai ba kowa bane kuma yanzu da kake ganin kai wani ne yanzu nan fa kun kunu ne in Allah ya ga dama sai mai da kai ba kowa ba to don me zaka yi jin kai har ka irin wani alfahari a ce abin da zaka sha abin sha da shi ko zaka ci abinci da shi ayi da gol manzo Allah ya hana wa anna akula fiha ko cin abinci wannan an faɗi ci da sha saboda su ne galiba abin da aka fi mu'amala da su an ce karkaci karkasha to halatta ke wanka da shi a bi halatta ba haka da bi halatta ke alwala ba an fahimta ko wa al hariri haka nan manzon Allah ya hana sanya tufafin alhariri shi tufafin alharirin nan wasu suna cewa saboda shi ma asalin sa yana komawa zuwa ga gol ne wasu malaman luga na ga suna cewa alhariri yadda ake samar da shi kamar yadda gizo-gizo yake saƙa to haka wata tsutsa take yin saka ita ma sakar da ta yin daga jikinsa ake samun alhariri haka wani gaban masu alban suke fada amma suna cewa asalinsa yana koma zuwa ga alhariri ne shi yasa aka haramta shi haka wasu suka fada waddibaj dibaji shi ma nau'i ne na alhariri zikirul am zikirul khas ne ba'da al'am bayan an faɗi alhariri gaba ɗaya kuma sai aka aka ambaci wato dibaji shine wato alhariri mai kauri shi ake cewa dibaji bayan an ambaci alhariri gaba ɗaya kuma sai aka ambace dibaji aka bade shi suka ce ma galuba min fiyabil hariri shine tufafin da aka yi shi da alhariri amma sai aka yi shi da kauri shi ake cewa addibaj domin asalin alhadidin an bashi yadda yake ba shi da kauri to amma lokacin sai su yi shi yadda zai kauri to sai su ce masa da shi dibaji manzan Allah ya hana a sanya tufafin alhariri ko dibaji wa an najin jizil alaihi ko manzan Allah ya hana mu zauna a kai ya hana ka ɗinka riga ko ka ɗinka wando ko ka ɗinka hula haka kuma an hana ka yi shimfiɗa a kai ya zama shimfiɗarka abinda zaka kwanta a kansa alhariri ne saboda isa saboda kasaita saboda alfarma wanda yana daga cin abinda masu mulki suke so musamman harkar sarauta ko suna sa abubuwan kyale-kyale kyale-kyale ake cewa kyale-kyale a kyale-kyale dai ko kyale-kyale ake cewa aka ji har zugawa ake mutane suna zuga sarkin garinsu a ce aina garinmu ya fi iya ya fi ado ko ado ba laifi bane a musulunci amma ba a so a wuce iyaka ba a so a wuce iyaka ta yadda har zai dauke maka hankali ya zama kullun ka harkar ado kawai kadai zai shagaltar da kai ka ji ba ya kai addinin musulunci kullum ana so ka rinka jin kai ba kowa bane ka rinka jin kai ba kowa bane ba ka kai ba ana so duk mutanen kirki ka rinka ganin cewa sun fika kar ka rinka ganin cewa kafi su dabi'a mai kyau shine ka rinka ganin kai ba kowa bane duk mutane ka rinka ganin sun fika to lokacin da kake ganin cewa mutane sun fika to lokacin ne kake samun kusaci zuwa ga Allah amma lokacin da kake jin kai kafi mutane sai isasshe ne to lokacin yake nuna cewa kana nisa da Allah ne shine at-tawadu ka kaskantar da kai kai ba kowa ba da ga irin wannan a cikin in kara karatu a sira ta magabata da ga irin waɗannan don lokacin da ya ɗan ji wani abu ya ɗan ji kamar shi wani ne to sai ya yi abin da zai kaskantar da kansa don ya nuna ya tirsa sa zuciyarta zuciyarsa da kaskanta ta nuna ita ba kowa ba ne da ga wasu magabata har su ba sa yadda su tara mutane da wanda su karatu suna ganin zai samu su jin kai wani malamin ya zo ya ga dalibai sun wuce uku sai koma gida ce ba za a karatu ba kar wai kar sa masa jin ya ji shi wani ne in ya ga an taru da yawa sai ya ki karatu Allah ka samu zama mutanen kirki duk da cewa ga tara mutane akwai alheri ai tunda za ka isar da saƙo saƙon da ka isar mutum biyu daidai yake wanda ka isar mutum uku amma to suna ganin cewa dar'ul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih barna tun kuɗe barna ake gabatarwa akan jawo amfani wani ya ji karatunka mutane diwa su ji ka su amfana alheri ne amma jin kai musiba ce gare ka ke ka ga yau harkar social media din nan wallahi sai an yi da gaske sai an yi da gaske wallahi sai an yi da gaske sauran lokacin sai shaidan ya bude ka in kaga mutane suna binka sai ka rudu sai ka dauka kai din wani ne abun Allah kuma inda za ka yi nazari za ka gane cewa wannan ba ne ma'aunin ba fa ya koma ba ko mutum ɗaya da ke bayan sa ce wannan biyu wa sama Abu ahad ya ce na ga wani annabin ko mutum ɗaya bai amsa kiransa ba kullum mutum ya kokari ya tsarkake zuciyarsa ya saboda Allah amma kar ka ruɗu da yawan mutane kuma ƙarancin mutane sa ka karya duk abin da aka yi dan Allah shine karbabbe Allah ka sami domin ka wa an umar radiyallahu anhu qala nahana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an lubs al-hariri illa mawdi'a isbu'ayn aw thalath aw arba'in muttafaq alayhi wal lafz li muslim hadithan umar bin khattab Allah madaukake kara masa yadda qala yace nahana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an lubs al-hariri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana sanya tufafin alhariri illa mawdi'a isbu'aini sai dai gurbin da bai wuce ya tsara biyu ba aw salatin ko yatsa uku aw arba'in ko yatsa hudu wannan hadisi al-Imam Bukhari da Muslim sun hada kansa wallafzu li Muslim malam yace lafazin na Imam Muslim wannan hadisin yana karfafa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sanya tufafin alhariri har yanzu duk hadisan da muke karantawa hadisai ne am wanda su bambance mana tsakanin maza da mata ba ba su bambance tsakanin maza da mata ba la'alla wannan yana daga cin abin da yasa Abdullahi dan Zubair aka ruwaito shi a wajensa tufafin alhariri haramun ne ga kowa maza da mata malamai suka ce da Allah shi hadisan am umumin kawai ta gani bai samu hadisin da ya kebance mata su halal bane gare su an fahimta ko kaga yanzu hadisin da muka karanta duka ba wanda ya ware tsakanin maza da mata kawai yana nuna haramci haramci haramci to shi yasa harkar karatun addini yake da wahala karatu babu malami yana daga cikin matsalar da yake samu sa wani zai je kawai ya dauki bulugul marami ya karanta ya ga manzon Allah ya hana ya hana sanya tufafin alhariri kawai sai ya zo ya ce ayan hana maza da mata ne gaba da bai za a ko hadisan kuma da suka kebance aka ce banda mata ba to shine aikin da malaman fiqh suka yi su kuma a matsayina a matsayin ka na karamin dalibi kafin mu kai zuwa ga tattara waɗannan hadisan da za mu gane natija mu gane sakamakon abun aiki ne a wajen mu dan haka sai su tara maka a cikin layi biyu satara biyu sai ya gaya maka an haramta sanya tufafin alhariri sai dai ga mata kai in ka gani kawai sai ka ce har ba za ka zuka magana ba aya ba hadisi ai aya da hadisi ne aka markaɗe maka su aka baka su wai kafin ka tumbatsa dan wasu lokacin hadisan in an tara maka su ma an baka su ma baka sanya za ka fahimci matsalolin a ciki ba saboda shi karatu mataki ne an fahimta ko wata rana a sudan lokacin na karatu a sudan na kai gyaran takalmi sai da sabu wani mai gyaran takalmin da wasu suna ta musu ya ce sam haramun ne ka ajiye na da ya yi ya ko zan arki ba san ko muka ce wannan magana ta ga gaskiya da gaske ne ba zai a ce duk musulmai ko ana kai ajewa kawai yanzu ka zo ka ce mana an hana ajewa ba wanda ya faɗa shi kai kadai kuma akwai hadisin ai akwai hadisin ya gani ya karanta ya dauko abu ya dauko mu wadda ya nuna mun yace ga hadisi a cikin mu wadda ce ya kare yace amma ci gaba a gaban ba ga hadisin da suka halatta shi iya wannan hadisin Allah ya sa ya gani kawai sai a kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana aja naman layya ya wuce kwana uku kawai sai ga wannan hadisin shikenan ya tsaya kuma alhali ga hadisi nan ga hadisin nan a gaba wata shekara ce guda daya manzo Allah sallallahu saboda wani hadisa da ta faru yunwa manzo Allah ya hana daga baya ko manzo Allah ya ce shikenan na halatta ku ci gaba dai to amma bai ga wancan da mashi ya wannan ya gani sai riki tunda balarabe ne ya iya larabci da ya duba ya ga hadisi kawai shi ke sai ce hadisi ya zo to shi ne matsalan karatu babu malami ko kaga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sanya tufafin alhariri sai dai mawdi'a isbu'aini in dan kadan ne bai wuce gurbin yatsa biyu ba aw salasin ko uku aw arba'in ko hudu wannan manzon Allah ya rangwane wurin da faɗinsa da bai wuce yatsa biyu zuwa uku zuwa hudu ba suka ce kenan babu laifi dan an yi mutum aljihu da tufafin alhariri misali ko a yi masa faci da tufafin alhariri a jikin rigarsa wanda ba duka rigar ne alhariri ba amma dan wani wuri ne aka sanya alhariri da bai wuce yatsa biyu zuwa uku ko hudu ba saboda wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an gane ko cikin malamai akwai wanda suka saba amma a sunnatu aula bil ittiba sunnar annabi sallallahu alaihi sallama ita ta bi dacewa abi wa ana anas radiyallahu anhu anna an sallallahu alaihi wa sallama رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما متفق عليه wani hadisin daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama rakhasa annabi alaihi salatu wasalam yayi rangwame li Abdurrahman ibn Auf ga Abdurrahman Ibn Auf wa Zubair da kuma Zubair ibn al-Awwam sahabban sannan guda biyu ya musu rangwame fi qamisul hariri a cikin tufafin al-hariri fi safarin a wata tafiya min hikkatin kanat bihima saboda wani kaikayi da ya kasance tare da su sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu rangwame su sanya tufafin alhariri wannan hadisin kuma yana nuna mana ya halatta idan larura jinya wani ciwo ya samu mutum wanda tufafin alhariri ne zai kawo masa saukin wannan zai zama sababin samun saukinsa to babu laifi ya sanya wani ciwo ne ya same su kuma suna cikin halin tafiya sai ya zama na cewa duk tufafin da suka sa in ba na alharirin ba to ba za a wanye lafiya ba kumbura jikinsu yake yi raɗa-raɗa yana ƙaiƙayi to amma shi tufafin alhariri suka ce saboda sanyi-sanyin da yake jikin alharirin idan sun sanya ba za su ji wannan ƙaiƙayin ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu rangwame ashe asali kenan haramun ne larura ce ta sa aka yi rangwame kasan duk abin da aka ce an yi rangwame to asali ba halal ba ne an fahimta ko duk abin da aka ce an yi rangwame to asalinsa ne haramun ne amma wata larura ne da ta zo ta sa aka yi rangwame cikin malamai akwai da suka kafa hujja da cewa wannan abin ya faru a cikin tafiya ne suka ce to baya halatta ko mun larura sai dai halin tafiya ne to wannan kuma wato kuskuren fahimta ne shi ai mai hikaya yana hikaitowa lokacin da abin da ya faru ne da yanayin da ake ci lokacin da faru amma safar tafiyar ba ita ce illar da ta sa aka ba su damar su saba a'a ce illar min hikkatin karar bihima saboda wannan larura ce da aka malamai suka tafi akan cewa idan larura ta samu mutum asali ya zuwa wasu ruwayoyi sababin abin kwarkwata ce tsaban yawan kwarkwata ne da suka yi ta yi musu yawa har jikinsu ya raɗa-raɗa ɗaiƙayi suka rasa yadda za su yi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba su dama da sanya tufafin alhariri saboda za su samu sauki wannan kuma yana daga cikin dalilan da suke nuna a shari'ar musulunci a ah, wato duk lokacin da aka shiga tsanani ana samun sauki wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj shine ka'idar al-mashaqqatu tajlibu at-taysir al-mashaqqa tajlibu at-taysir duk lokacin da aka shiga kunci to wannan kuncin shari'a musulunci sai ya jawo sai a samu sauki baya halatta ba a shiga kuncin baka nemo saukin amma an shiga kuncin to ya halatta ka dauki saukin an gane ko wadda aka hada ta da alhariri fa kharajtu sai na fito da wannan tufafin kenan fara'aitu al-ghadab fi wajhihi sai naga fushi a fiskar mandan Allah sallallahu alaihi wa sallama fa shaqaqtuha sai na raba ta na yayyanka ta baina nisa'i tsakanin matana muttafaqun alaihi hadithun al-imam al-bukhari da muslim wa hadha lafzu muslim malan yace amma wannan lafazin imam muslim da ruwa yake da su na duk da kwarin to ka gani wallahi mala to amma kaga su a wancan lokacin har sai wani da wani da bai up and down ba ka sa riga da wando ta wai ana babban mutum kenan hulla sama da kasa up and down ha dana gani mutum bai zo wajen gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana son aure a ce je ka nemo na abu yace ya bashi da komai shi daga wannan dan mayafin da yake jikinsa bashi da komai kuma aure yake so <laughs> hankalin za a kwance manzo Allah ya ce to ai wannan zanin naka in ka dauka ka bata kai za ka zo na zarara in ka raba biyu ko ba zai sheku ba je ka lalubo dai da bugo ya bugo bai samu bai ta wallah ban samu komo ba iltamis walau khatiman min hadidin je ka nemo ko bakin ko zoban karfe ne bakin zobe je ka kawo ya je shi din ma bai samu ba ordinary zobe fa haka irin da karfe haka da ake nawa ka sai shi akan titi amma yanzu ma na ce ga saurayi yana ta kuka ana cikin wahala amma an ka duba wayar samala sai ya ga wayar dubu sittin a hannun yaro dubu saba'in dubu ɗari ka ga mutum ya hau social media da wayar naira dubu ɗari yana kukan yana kukan ana cikin bala'in talauci ya samu wayar dubu ɗari fa yana rubutu ai wanda yake cikin asalin wahalar ina ma ya samu wayar duk masu surutu a social media nan ba su ne masu cikin wahalar ba lokacin da aka fara tsada tsadan yan tsadan da aka fara yi lokacin hawan buhari din nan na shiga kasuwa dan yi cefa ne sai na hada da wani malami ya rasu Allah ya ji kansa da rahama ana ana labarin tsadar rayuwa da ake ciki da wahala sai malamin ya ce mun ya ce a ah, ya ce malamin na mamakin mutane wai suna ta cewa wai an shiga cikin wahala an shiga cikin wahala ya ce ni na ni ce dama wani tuntuni haka rike rayuwa ni ce ban ga wata wahala da aka ta karu ba fiye da ta da bayan mun gama tajin sai na ga lokacin ashe ya biyo kasuwa ne ya samu kukar da za a je a kada masa a gidansa ko ba shi da ko kwabo yana ta tunanin ta ina zai samu kukar nan abin da ya kawo shi kasuwa ke ya ce malam ni wannan abin da ake faɗa mamakin da nake shine wai mutane suna ta magana ana wa ni faɗa ma tuntuni haka rike rayuwa shi bai gona abu da ya canza ba ko shakka babu ana cikin tsanani na tsada amma akwai rashin godiya a cikin mutane akwai rashin godiya Allah ka rufa mana asiri sayyidina ali Allah ya kara masa ya dace fa kharajtu sai na fita fara'aitu al-ghadab fi wajhi sai naga fushi a fiskar annabi alaihi salatu wassalam wato ya fito da wannan kayan ya sanya a jikinsa Manzan Allah da ya bashi tufafi shi kuma sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu da aka ba tufafin wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne shi kuma manzon Allah sai ya aika wa sayyidina Ali shi kuma sayyidina Ali sai ya sanya tufafin alhariri ne kuma sai ya fito bai san hana ba dan da ya san hana ba zai sa ba to sai ya ce sai naga fushi a fiskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna kyawawan dabi'un annabi alaihi salatu wasallam gashi fa wannan abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne amma sau da yawa manzon Allah alaihi salatu wasallam za a gane kin abun ne a fiskar sa bai ma yi masa tsawa ba balle maganar zagi ko cin mutunci a fa fa'arabtu al-ghadaba fara'aytu al-ghadab fi wajhi sai naga fushi a fiskar annabi saboda shi manzo Allah an kaga yayi fushi an taba Allah ne na Aisha ta ce taba gani manzo Allah ya fushi dan an ci mutuncin sa ba shi shi dan an taba mutuncin sa jaban taba gani ya fushi ba yace amma in aka taba shiga alfamar Allah yace tunan da za ku fushin annabi alaihi salatu wassalam kisa ba a taba masa annabi ya sai da rama ba shi a gashin kansa ba ta taba yi ba فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك Allah ka ba mu ikon koyi da ɗabi'un manzan Allah alaihi salatu wassalam cikin ibada da mu'amala baki da na ali yace fa ha baina nisa'i sai na raba wannan tufafin baina nisa'i da kanin matana na ali a lokacin annabi alaihi salatu wassalam matansa nawa matarsa ɗaya sai na ali bai taɓa yi wa na faɗi ma kishiya ba hannu na faɗi mata bai mata kishiya ba akwai lokacin da ya yi yunkurin zai yi zai auri yar abu jihal Allah ya ƙara mata yadda ita yar abu jihal ɗin domin sahabiya ce ta allin alaihissalatu wasalam labari ya kan kama na aure sai labari ya iso wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi alaihi salatu wasallam sai ce wallahi Allah ba zai hada yar masoyin Allah da yar makiyin Allah karkashin mutum guda ɗaya ba <coughs> Allah ba zai hada yar manzon Allah kenan da kuma wa yar Abu Jahal a karkashin mutum ɗaya ba <coughs> saboda ba lalle a zauna lafiya ba na na fada ba za ta rinka jin cewa a duniya manzon Allah ba shi da maki kaman baban wannan duk da cewa ita musulma ce sahabiya ce amma wani abu ba za ta tuna ba za ta tuna sai ba bahaushe yake cewa ana barin halal dan kunya ba wa kawai dan kaga yarinya kawai an ce halal ne shi ne kace a tunda halal ne ba a akwai wasu matsalolin da za su saka bari ko da yanzu halal ne aura ai amma ya hakura da aura wasu da abinda manzon Allah ya faɗa to nan sai ya ce fashaqaqtuha baina nisa'i sai na raba tsakanin matana kuma a lokacin manzon Allah ne kaga manzon Allah sai bayan ya rasu kuma na faɗi mutar rasu to nan matan ba yana nufin matansa da yake aure ba a matan da suke gidansa an fahimta ko yana nufin matan da suke karkashinsa suke gidansa ba wai matansa da yake aure ba kamar yadda zo a ta ruwaya shaqabtuhu khumran bainal fawatini sai na raba shi himar himar na bayar wa fadumomi fadumomin nan suka ce fadimatu bintu muhammad sallallahu alaihi wasallam matarsa kenan fadimatu bintu asad mahaifiyarsa kenan sai fadimatu bintu hamza ibnu abdul muttalib duk suna gidansa ne suna gargashinsa da aka sai raba musu an fahimta ko wannan yake nuna tufafi na alhariri ko da an cakuɗa shi da wani abu na daban in dai ba ɗan kaɗan ba ne kamar wadda muka faɗa a hadifin baya to haramun ne amfani da shi sannan abu na biyu hadifin yana nuna cewa idan aka baka abun da kai bai halatta kai amfani da shi ba ya halatta ka karba ka sarrafa shi ta inda shari'a ta yadda ya amfani da shi tunda ya halatta mata su sa kaga sai da alisa ya raba wa mata kenan an baka tufafin aladi da ya kamata ka karba in aka baka zoben gol kai namiji haramun ne ka sa'i amma ya halatta ka karba saboda zaka yi sayarwa zaka yi kyauta da shi zaka yi ba matar ka sa wata yar uwarka an fahimta ko وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه حديث أبو موسى الأشعري abdullahi bin qais Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce uhilla adh-dhahab wal harir an halatta gol da al-hariri li inafi ummati uhilla an halatta gol da al-hariri li inafi ummati ga matan al'ummata wa hurrima ala dhukurihim an haramta wa mazajinsu kaga wannan hadisin yana daga cikin isharar da muka yi a baya cewa wannan haramcin ya keɓanci maza ne banda mata ya halatta mata su sa gol suwawan abin wuya ne ko abin hannu ko ɗan kunne duk ya halatta amma baya halatta maza su sa hakanan tufafin alhariri ya halatta mata su sa amma baya halatta namiji ya sa malamai sun yi sabani akan yara kanana maza ya halatta su sa ko ba su sa ko bai halatta ba wasu suka haramcin da aka yi wa maza suka ce su ma maza ne da haka haramun ne su sa wasu kuma sai suka kalli cewa ai su ba a yi musu taklifi ba yara ne kanana ba taklifi a kansu da haka suna ganin cewa ya halatta su sa amma dai daukansa a matsayin haramci ya fi ya fi takasansan tun da dai lokacin da aka ce a zukur da manyansu da ƙananansu duk sun shiga ciki an gane ko da ya ce wa annahu khalaqa zawjayn zakara wal unfa az-zakar din nan babba kawai ake nibi a har karami ya shiga ciki wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi da Imam An-Nasa'i da kuma al-Imam Tirmidhi kuma hadisin al-Imam Tirmidhi ya inganta shi wato akwai dan tattaunawa da malamai suke akan wannan hadisin ne amma ibn ibn hajar rahimahullah sai kawo tashihin da al-imam tirmidhi masa ko shakka babu malamai sun ce wannan hadisin ya inganta musamman aka duba hanyoyin da yazo zo da su hanyoyi ne waɗanda suke ba sai yawa illar da cike bata kai ta raunana shi ba hadisi na karshe da zamu karanta insha Allah wa an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى إثر نعمته عليه رواه البيهقي وأن حديث حديث إمران بن حسين الله كرم سيده da shi da babansa duka anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah yace inna Allah lalli Allah yuhibbu yana so idan an'ama ala abdihi ni'matan idan har bawa Allah maɗaukaki ya ni'imtar da wata ni'ima a kansa to yana so an yara isra ni'imatihi ya ga gurbin ni'imar ta sa alaihi a kansa Allah madaukaki yana so in yayi wa bawa ni'ima da an shi a ga alamar cewa lalle yana cikin ni'imar da Allah ya masa mana ba a so mutum ya rika bayyana talauci alhali yana cikin wadata ba a so mutum ya rinka nuna alamun kunci alhali yana cikin me yana cikin yalwa al-imam ibnu hajar ya kawo wannan hadisin a wannan babun saboda yana daga cikin abin da ke nuna ni'imar Allah da Allah ya madauke wa bawa tufafin da mutum da yasa kar Allah madaukake maka wadata amma kullun ka zauna da kodaddun kaya tsofin kaya kullun da an ganka an ga gigitacce an ga wahalalle an ce baka da shi ka san wasu Allah ya jarabe su da matsolanci baya so shi baya so ma a ga alamar yana da shi ne don kare bayar tabarowa ce wasu su suke haka ai bai sa mai kyau ba ma ballantana a yi tsammanin cewa yana da shi a roƙe shi ko irin masu lukudi din nan Allah ya kiyaye to al-imam ibn hajar hikimar da sa ka wannan hadisin a babu kenan saboda tufa tana daga cikin abinda take nuna alamar cewa mutum yana cikin wadata to Allah madaukaki kuma yana so in ya maka wadata ka nuna ya maka wadata mun faɗa da zuwa a baya cewa wato addinin musulunci yana so mutum ya rinka fita tsaf tsaf duk da cewa ba a son wuce iyaka kuma wajen damuwa da sha'anin ado ya wuce iyaka kullum a ce damuwarka ado ne to zai shagaltar da kai daga bautar Allah ba don motsi labarinka kawai kai ya za a yi kawai kwalliya ne ado ne sai ka zama mace wannan ɗabi'ar mata ne kullum kwalliya kullum kwalliya ado ado babu laifi ka sa sutura mai kyau ka sa sutura mai tsada matukar bai zama israfi ba israfi ya danganta da mutum an ce wato wato wuce iyaka ya danganta da kai idan samun ka bai wuce ka sa idan naira dubu goma ba amma sai gaji kana sa ta isirin ko ta talatin ka kai israfi an fahimta ko za mu zai nan insha Allah baraka wata ta'ala da muka faɗa dai Allah ya ba mu dada kuskure Allah madaukaki ya sai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh